ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين sai na gudu daga gare su zuwa garin Madiyana bayan na kashe yayin da na ji tsoron kar ku kashe ni sai ubangiji na ya bani ilimi kuma ya mayar da ni cikin manzanninsa da yake aiko su zuwa ga mutane